kalaman dattijon neja delta edwin clark da ke bukatar shugaba jonathan ya kawar da gwamnonin jihohin dokar ta bace tura kantomomin soja na haddasa muhawara tsakanin masu ganin kiran daidai ne da masu watsi da kira clark wanda yana ma cikin taron ƙasa ana ganin sa a matsayin uban gidan jonathan a siyasance da haka ma ya kara kushe gwamna murtala nyako wanda ya zargi gwamnatin jonathan ɗin da fakewa da yaƙi da ta'addanci tana yawa al'ummar arewa kisan kare dange in ba a manta ba gwamna nyako ya ce yana nan daram kan matsayinsa duk da cewa wasu gwamnonin masu ɗanyen bayan ganye da Jonathan irin su baban gida Aliyu na Neja na ganin matsayin yakon ba daidai ba ne. Mun tattauna shi a taronmu na shugaban kasa irin abubuwan nan ne da yake ba a saba irin mitin mitin din ba balle mutane da yawa su san menene ake yi kasan idan wani ya tashi jin abubuwa ko ko abu ya matse shi yakan faɗi abubuwa da yawa wanda ba tare da koda yana da sanayyan abubuwan ba. Ga 'yan PDP jihohin dokar ta ɓaci irin su Ado Buniyadi na ganin kiran da Kilak ɗin ya yi daidai ne. A cire wayannan mutanen a kawo sojoji su gyara gyara kasan sannan a dawo demokradiyya amma kashim na borno in an cire kashim ba kyauta mar ba kashim yana da performance very well borno ya yi girma ne sannan kuma bai da mai taimako ba wanda zai tura nan gurin shi ya je nan gurin a'a kowa ya gudu abuja ya bar shi kawai a tsakanin yobe da borno banda kashin wa ka gama tarsa tana maiduguri ko tana yobe duk sun kwaro iyalansu sun dawo nan ya bar gidan gwamnati ya koma personal gidansa da ya ji kiris in ya je garin ba zai bar gurin ba sai an kawo mawa ka je ka ga bin shege da ya sake gina ta shi bai da boko haram bai da wannan bai da wannan kowa wanda aka cuta gyarawa zai yi to shi yasa nake tausayin sa an nuna wa duniya clearly do terima ya bar kujera ne zai je ya tsaya takarar gwamna in Allah ya sa kuma aka yi anasu terima shine gabana a yobe to knock out ba za ka ji ya sake tashi ba knock out amma kada allah ya kashe mu har lokacin amma dai mutane biyun nan dan kwambo da alhaji garba umar ina son shugaban kasa ya basu special consideration sun yi a nasu a taraba sun yi a gombe sun shiga borno da yobe to kayi naka kayi na rago to duk wanda zai iri wannan abu ya kamata shugaban kasa ya ringa dubawa ya ringa basu special consideration ba waɗanda za a basu 60 or 20 billion kuma su ci sun bar fati ba waɗannan ba su da ko 2 billion amma shugaban kwamitin yan sanda na majalisar wakilai wanda shi ma dan PDP ne barista Usman Bello ya yi watsi da matsayin na Kilak to na farko dai na zan maka gyara shi wannan mutum da ka kira shi nottijo ba daidai bane ka kira shi nottijo da ka ce tsohon nan na Niger Delta domin akwai bambanci tsakanin tsoho da notijo wannan tsoho na Niger Delta ai ba dan siyasa bane kuma bai san me yake ba wato mutumin shugaban yanki ne ai wayannan wurare guda uku da Adamawa da Borno da Yobe ba daidai bane kuma haramun ne a ce an cire gwamnonin su an cire yan majalisun jihar su idan kuma an ce domin su sun gaza kawo zaman lafiya ne a wannan wuraren to shi Jonathan ya kawo zaman lafiya a Najeriya ne shi kuma me sakamakon da me hukuncin da masa wato wannan ya nuna kamar in ma su suna da gazawa a bangaren su kai kana ganin shi ba shugaban kasa yana da gazawa a kasa ke ɗaya kina Ai tsaro gaba ɗaya ma in ka duba kundin tsarin Najeriya baya hannun gwamnoni ai tsaro yana hannun gwamnatin tarayya ne. Wa yake da soja ne? Wa yake da 'yan sanda? Gwamnatin tarayya ne saboda haka shi jiransa shi ne ya gaza ba wa'annan gwamnonin ba. Da alamu muhawara za ta ci gaba da gudana kan wannan batun duk da cewa tun zamanin Obasanjo kotun koli ta haramta kawar da gwamna bisa dalilan dokar ta ɓaci. Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.